Ya ba don ba a wucewa. ana aiki a tafiya ana aiki a tafiya Haji zan yi da kai na yi koyi. Ya Hussein maso, na yi o jaje. Hussein, karbala na je. là là Lapang kaya hotel. Lapang kaya hotel. Alha ka na mo kula. Imam Hussein. Imam Hussein. Saud! Hussein. Hussein Nadina Imam Hussein Amana Imam Hussein Imam Hussein Rabbayka ya Husaini Rabbayka ya Husaini Rabbayka ya Husaini Rabbayka ya Husaini Rabbayka ya Husaini Ya Hussein lafaika Ya Hussein lafaika Ya Hussein lafaika Ya Hussein lafaika Ya Hussein in Hussein Ya Hussein in Hussein Ya Hussein lafaika Ya Hussein lafaika Ya Hussein lafaika Ya Hussein lafaika Shahaba Abedin لبيك سكسكية يا إكرا يا حسين لبيك سامو جامع أبسكرا يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك غفرة alam ko na.